Eh, takwas ga watan dilqa'ada hijira dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya yi daidai da ashirin da bakwai ga watan afrilu miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna masallacin makarantar nurul islam ne da ke bisa titin nato a unguwan gwiwa layout da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin jami'ar tirmidhi wanda aka fi sani da sunan tirmidhi rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabu sau babu buka da ke magana a akan sha'anin azumi za mu tashi babi na goma babu ma ja'a ما يستحب وما جاء ما a عليه الإفطار hadisan da ke magana akan abin da ake son a yi buɗe baki da shi shi ne ne abin da waɗannan hadisai za su yi tattauna a kai kenan abu isa muhammad ibn isa ibn sura albobi a tirmidhi rahimahullah yace haddasa muhammad ibn umar ابن علي المقدمي صدوق أو ما حديثي قال حدثنا سعيد ابن عامر في قمة ثقة عن شعبة كين ابن حجاج الأتتي فيما ثقة الحجة أمير المؤمنين في الحديث عن عبد العزيز بن صهيب فيما ثقة سبق عن أنس بن مالك أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال أنا ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل الله صلى الله عليه وسلم ياتي من وجد تمرا وان يسام دبينه بوسش دبينه فليفطر عليه ويبود باكي جاء وان دبينه ومن لا وان يسام بوسش دبينه با فليفطر على ماء ويبود باكي da ruwa fa innal ma'a tahurun domin ruwa ne قال الترمذي ياتي وفي الباب عن سلمان بن عامر أنصر حديث سلمان بن عامر قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي في حديث أنس وأن حديث أنس لا نعلم أحد رواه عن شعبة مثل هذا بمصور ما لم يروي وأن حديث لشعبة مثل هذا دين ون إسناد با غير سعيد بن عامر بشر سعيد بن عامر أتي عن شعبة عن عبد العزيز بن سهيل زواج أنس وهو حديث غير محفوظ shine tirmidhi yake wannan hadisi ba sananne hadisi bane ghairu mahfuz yana nufin shaz wala na'lamu lahu afdal min hadith Abdul Aziz ibn Suhayb na Anas ya ce duk cikin hadisan abdulaziz ibn suhaib da yake ruwaitowa ga anas to ba mu san wannan hadisin daga cikin hadisansa ba duk da abdulaziz ibn suhaib shahararren ɗalibin anas ne sannan shubatun hajjaj shi ku amirin mumini na naifin hadis sannan suleiman ibn amir ko salman ne ibn amir shi ku sikatun ne amintacce ne wurin malaman hadisi to saboda haka idan ya rawaito hadisi kuma karɓaɓɓe ne ko da shi kaɗai ya kaɗaita da wannan hadisi shi ne cewa ƙararrawa a sabu shu'uba hazal hadisi ɗaliban imamu shu'uba so rawaito wannan hadisi an shu'uba an asim ibn sulaiman kenan al-ahwal an hafsata binti sirin an rabah an salman ibn amir an nabi sallallahu alaihi wasallam yace ɗaliban shu'ba ga yadda suka ruwaito hadisin an shu'ba an asim daga shu'ba ya asu wannan hadisi ga asim shine ibn suleiman al-ahwal zuwa ga hafsata bint sirin ita kuma ta asu an rabab an salman ibn amir عن النبي صلى الله عليه وسلم تو ينان ينا نفوان حديث مقبل مني وهو أصح من حديث سعيد بن عامر سنة إيه، وانا حديث شين في إنجانش بساد حديث سعيد بن عامر سعيد بن عامر ده سلمان بن عامر أو من جولان سنة حديث سلمان يا في إنجانش بساد حديث da shi sa'id ibn amir ya rawaito ga tantance wanda imam tirmidhi yayi amma duk da haka kamar da nake wannan hadisin da muka karanto malamai sun inganta hadisin na sa'id ibn amir saboda haka wannan sukar da imam tirmidhi yake wa eh, hadisin ba suka ce wanda malamai sun karba ba tun shi abin da ya sani ne ga hadisin yake faɗi saboda haka malamai ba su biyi wannan ra'ayi lafi ba yace wa haka za rawahu an Shu'uba. haka nan kuma akwai ɗaliban da suka ruwaito daga Shu'uba. Eh, an asim an da binta sirin an salman asim eh, Shu'uba an asim an hafsa sai aka ɗebe arraba daga hafsa binti sirin sai salman walam yadhkur fihi shu'ba an raba. cewa shu'ba bai ambaci rabat cikin wannan isnadin ba wasu haka na suka ruwaito shine ce wa sahihu ma rawahu sufyan al-thawri imam at-tirmidhi yace wanda yafi inganci daga cikin waɗannan asali shine wanda su fiya da thawri ya ruwaito wa ibn uyayna da kuma su sufyan ibn uyayna wa ghairu wahid da kuma malami wanda ba ɗaya ba biyu ba da surwaito an asim eh, ibn Suleiman al-Ahwal an Hafsata bint Sirin an Rabat an Salman ibn Amir to saboda haka ya ci Imam Tirmidhi sanadin da ya inganta kenan a kan wanda aka ruwaito mausul zuwa ga Anas to wa ibn Aun yaqulu Sheikh Abdullah ibn Aun cewa ya rawaito wannan hadisi amma ga abin da yake cewa an ummar ra'ifi bint sulay ya rawaito ga ummar ra'if bint sulay an salma ibn amir daga salman ibn amir warrababu hiya ummar ra'if yace rabab din da aka ambata cikin wannan eh, hadisi na shu'ba daya akwai rabab ciki ɗaya kuma babu rabab to sai ga shi abdullahi bin Awon, ya rawaito ga ummul ra'ifi shine ce to ai rabab din ita ce ummul ra'i saboda haka can an ambace ta da sunanta nan kuma ambace ta da kinaya a takaice imam tirmidhi yana na hadisin eh, sa'id ibn amir an shu'ba an Abdullahi ibn suhaib an anas wanda ya inganta shine faɗi muna wanda aka rawaito ga shu'uba zuwa ga asim an hafsa bint sirin an raba eh, wa hiya ummu ra'ih kenan an salman ibn amir an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan shi abin da ya sani kenan amma duk da haka malamai sun inganta wannan hadisi na eh, Abdulaziz saboda haka anan ana son a yi a buɗe baki da dabino saboda haka duk abin da mutum zai tara na kwalama a wurin buɗe baki ya kasance dabino shine farkon abin da za a fara ci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam butir yake ci ko dai uku ko kuma fiye da haka ya zan dai da wuturi za a gama idan mutum ya fara cin dabino to duk daga baya duk abin da zai ci na kwalama to wannan bismillah ya ci gaba da ci to a ƙasna mahmud ibn ghailan a ƙasna wakil shi ne ibn jarra ƙala a shi ne ibn sa'id al-sauri an asir shi ne ibn suleiman al-ahawal waɗanda duk da muka karanta kowane su amintacce ne wurin malama hadisi imam sirri ya wato hawal al-sanad ya ɗauko wani isnadi na da daban kenan wa haddasa na hannad shi ne ibn sari ibn mus'ab sari shi ma sifatun ne ana dasna abu muawiya shine muhammad ibn khazim abdarir shi ma sifatun ne an asim sai aka dawo da isnadin na farko shine asim ibn suleiman al-ahwal tukunna yake hawwala sanad kuma duk da ni bai rubuta mana ha'un ba ya rubuta muku sau don dai hawwala sanad ne don haddasa na kutaiba kutaiba malamin fi imam tirmidhi din ne وحدثنا قتيبة قال أنبأنا سفيان بن عيينة الهلالي المكي كنا عن عاصم to an dawo ga asim saboda haka isnadi guda uku imam tirmidhi ya jero anan dalibi na farko shine sufyan sufyan to ibn uyayna kenan ibn uyayna kenan waki' an sufyan ibn uyayna sai an asim ibn al-ahwan sai ɗalibin asif na biyu abu muawiya sai ɗalibin eh, na uku kuma ko cikin isnadi na uku shine sufyan ibn uyayna na an ambaci sufyan ibn uyayna sunansa da mahaifinsa a isnadi na farko kuma sunansa kaɗai aka ambata ba tare da sunan mahaifinsa ba sai dai ɗalibai sun bambanta ɗalibin sufyan a isnadi na farko shine wakil ibn al sannan ɗalibi na isnadi na uku shine wa Qutayba ibn Sa'id ko da yake isnadin na uku eh, abin nan ne ga da suna me ake ce mai isnadin ne adil bisa ga na farko don na farko malamai biyu ne tsakanin eh, Tirmidhi da Sufyan ibn Uyayna amma isnadi na uku malami guda ne tsakaninsu saboda haka isnadin ne alil to sa'annan dukkan su hadu ga asim ibn suleiman al-ahwal sai sai an hafsata binti sirin ko an rabab eh, ita ce ummu eh, arra'i kenan an salman ibn amir eh, abdabbi radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala idza afṭara ahadukum falyufṭir ala tamr cewa idan ɗayan ku zai buɗe baki to ya buɗe baki da dabino ehm, zada ibn uyayna cewa sufyan ibn uyayna yi ƙari yace fa innahu barakatun domin kuwa dabino din na tare da albarka kenan wane ne bai da ƙari ehm, abu muawiya kenan ko abu muawiya don su biyu ne suka ruwaito ga asim to shi ibn uyayna yana cikin isnadi biyu sannan abu muawiya yana cikin isnadi daya to da suka ruwaito ga asim din banci an karanci hadisin eh, sufyan yace wani wani dalili to yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni da yin bude eh, baki da dabino sai shi sufyan ibn uyayna ya samu kari a cikin hadisinsa cewa fa innahu barakatun domin dabino albarka ne faman lam yajid wanda bai samu ba falyuftir ala ma'in to ya bude baki da ruwa fa innahu tahurun don ruwa masu tsarkakewa ne saboda haka idan babu dabino to a kurba ruwa garau ya zamo da shi ne aka yi bude bakin tukunna duk abin da zai biyo baya biyo baya sannan ruwa kuma ba masu zahi ba wasu sai sai ruwa masu zahi aka fara shi domin hanji ya buɗe to bamburu kenan ko ba faro-faro ba ba a bude baki da faro-faro ke ruwa garau manzo sallallahu alaihi wasallam ce ai eh akwai dabino bismillah in babu dabino to ruwa garau Kada hmm. abu isa abu isa ce hada hadithun hasan sahihun cewa wannan hadisi hasan ne kuma sahihun idan zamu duba wannan isnadin shine abin da tirmidhi ya inganta Eh, yadda a fa isnadin hadisin anas ko amma lafazin hadisin ba ɗaya ba ne lafazin su daban-daban ne hmm. inda lafazin guda ne a ce to yaya an kai aka samu isnadi daban-daban <clears throat> to haddathna muhammad ibn rafi muhammad ibn rafi thiqatun ne قال حدثنا shine ibn hammam ابن sanani shi ma thiqatun منه قال خبرنا جعفر Ibn سليمان شما صدوق نه An ثابت شين ابن أسلم البناني عن an ابن مالك رضي الله عنه قال أنس ياتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na bude baki qabla an yusalli kafin yayi sallah da me yake bude baki ala ala rubabatin da danyen dabino yake bude baki dan ba tamar ba busasshen dabino ba saboda haka dai da dabino ake sai abu da bakin in an samu busassu madanda in ba samu busassu ma ɗanyen dabino to sai a ci a yi buɗe baki da dabino fa illam takun ruqabatun idan bai samu ɗanyen dabino da ake ce ma ruqabu ba fatumaira to zai buɗe baki ne da busasshen dabino fa illam takun tumairatun idan ko babu busassun dabino hasa sai ya kanfata hasawatin kanfata sau uku min ma'in na ruwa eh wata sai ya kanfato ruwa ya sha ya kanfato kuma ya sha ya kanfato kuma ya sha maimakon dabino wutiri to babu dabino yau dan fahimta ko da zaba da haka sai ya sha ruwa maimakon dabino to kenan nan wannan hadisin ya nuna kenan da danyen dabino aka fi so farko tukuna in ba samu danyen ba to busasshen dabino ba busasshen dabino to a ya bude baki da ruwa قال أبو عيسى أبو عيسى شي هذا حديث حسن غريب وأن حديث حسن نيم على مثل إنجل قال أبو عيسى أبو عيسى وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر في الشتاء على ثمرات cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin dari yakan yi bude baki ne ala tamaratin da dabinai busassu kenan wa fi saifi ga bazara kuma alal ma'i da ruwa yake bude baki kaga wannan kuma ya bambanta kenan ko lokacin dari da dabino lokacin eh, bazara abin nan da ruwa amma wancan hadisin shi bai zo da wannan bambancin ba da saboda haka dabbaka wannan sunna na da muhimmanci kwarai da gaske cewa albarka dabino na tare da albarka to albarkan nan ta fara shiga cikin cikin mai azumi idan za mu tuna da dabino annabi sallallahu alaihi wasallam cewa jarirai ta haniki jaririn da aka fara da aka haifa kafin ya sha nono uwa ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tauna mai dabino ya diga mai ruwan dabino a baki ya zai shine zai fara shiga a cikin eh, cikin sa kafin ya sha nonon saboda haka dabino na da albarka daga nan sai hadisi eh, babu na goma sha ɗaya ma a hadisin da ya magana akan cewa al-sawmu yawma yasumun wace rana ce rana azumi ranar da jama'an musulmi duk gaba ɗaya ke azumi wannan rana ce rana azumi wane ne jama'an musulmi a ranar da shugaba zai sanarwa cewa a ɗauki azumi wannan rana ranar azumi ke nan. sannan walƙiɗuru ranar shan ruwa kuma wato ƙaramar sallah wace rana ce yau mai yaftiru na ranar da jama'an musulmi ke sallah ƙaramar ranar da shugaba sarkin musulmi zai sanarwa na cewa an kammala azumi gobe sallah to wannan rana ranar sallah kenan wal adha ranar babban sallah wace rana ce yawma yudhakuna ranar da jama'ar musulmi ke layya eh, a karkashin shugabancin sarkin musulmi ko kuma jagoransu to wannan rana ranar layya kenan saboda haka idan mutum na da wani ra'ayi na daban to dole ne ya ajiye wannan ra'ayi na shi ya bi jama'a musulmi ga ibadar da ba a yi ɗaiɗaiku in ya so sai a yi duk gaba ɗai ya zamo an samu haɗin kan musulmi baki ɗaya ƙarƙashin jagora guda imam al-tirmidhi rahimahullah ya haddasan akhbarana muhammad ibn isma'il ne ibn mugira ibn bagdisba al-bukhari al-jawfi amir al-mu'minin fil hadith صاحب الصحيح رحمه الله قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر إبراهيم صدوق لي قال حدثنا إسحاق ابن جعفر ابن محمد فيما صدوق لي قال حدثني عبد الله بن جعفر فيما ليس به بأس فيما صدوق كنا duk da dai bai kai karfin wanda za a ce masadukun ba amma dai duk gidansu guda sa'annan an Uthman eh, ibn Muhammad al-Akhnasi shi ma sadukun lahu awham an Sa'id eh, al-Maqbuhi shi ma thiqatun ne sabt عن ابي هريره رضي الله عنه ان sallallahu alaihi الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ranar azumi to ranar da kuka ɗauki azumi ranar azumin ku kenan wal fitru ranar ƙaramin sallah kuwa yawma tufsiruna ranar da kuke ƙaramin sallah wannan ce ranar ƙaramin sallah wal adha ranar babban sallah fa yawma tudhuna ranar da kuke babban sallah wannan rana ita ce ranar babban sallah akan yi yi kuskure wurin ganin wata watan ya tsaya amma ba a gani ba to saboda haka rashin ganin nan ba a samu mutane da ni saboda haka ran da suka ga wata ranar ke ranar wata tsaya saboda haka sai a sanarwa ɗauki azumi ko kuma ya kasance kuma a ga wata ganin bai tabbata ba sarkin musulmi bai karɓa ba saboda haka washe gari ba ran azumi ke ba ran azumi ke nan ba kuma ba ran sallah ke nan ba sai ranar da sarki musulmi ya tabbatar da ganin watan tukunna domin ga hannun shi aka miƙa al'amari wanda ake da matsala da shi malamai suka yi saɓani ne wanda ya ga watan da idanu na kiri shi ne malamai suka yi magana a kai da zamu yi nan gaba insha Allah kala abu isa abu isa ce haza hadisun hasanun garibun wannan hadisi hasanun ne don da isnadin guda ke gare shi wa fassara ba'du ahli ilmi cewa wasu daga cikin malamai sun fassara wannan hadisin hadal hadis fa qala sai suka ce inna ma ma'ana hada ma'anar wannan hadisi anna sauna ɗaukar azumi wal fitra da kuma shan ruwa sun karamar sallah ma'al jama'ati ana yi ne tare da jama'a ba kai kadai ka kaɗaita ka yi sallarta ko ka yi azuminka ba ko kuma wata ƙungiya ko wasu jama'a su kaɗaita su su yi nasu daban ba tare da sauran al'ummar musulmi ba wa izamin nan da kuma wa uzmin nan da kuma mafi yawan mutane tare da su ne yadda wasu malamai suka fassara wannan hadisin kenan to yadda suka fassara wannan hadisin kenan ko da mutum ya tabbatar da gadon watan da kai ne to ba zai eh, azumi ba ba zai sallah ba sai dai ya jira mutane ibn tamiyyah rahimahullah ya ga wannan matsalar a cikin littafin sa eh, shahararre da aka sani da majmu'u fatawa ibn tamiyyah ga abin da yake cewa a lokacin da aka yi masa tambaya cewa su'ila qaddasa Allah ruhahu an tambayi ibnu tamiya Allah ya tsarkake ruhinsa ga tambayin da aka yi masa an rajulin ra'al hilala wahdahu mutumin da ya ga jinjirin wata shi kadai da jinjirin watan Ramadan ko kuma Shawwal wata haqqaqa ru'yata kuma ya tabbatar da ganin ba ko kwanto yake yi ba fa hallahu an yuftira wahdahu zai aje azumi yayi sallah karama shi kadai aw yasum wahdahu ko ko zai dauki azumin ramadana shi kadai aw ma'a jumhurin nan. ko jira zai ya dauki azumi tare da jama'an mutane fa ajaba sai ba da jawabi cewa alhamdulillah duk dangin yabo gaba ɗaya sun tabbata ga Allah cewa idza ra'a hilal as-sawm wahdahu idan ya ga jinjirin wata azumi shi kadai aw hilal al-fitr ko ya ga jinjirin watan ƙaramar sallah shi kadai fa hal alaihi an yasuma bi ru'yati nafsihi yana da dama ya doki azumi saboda ganin da yayi da kansa aw yusiru bi ru'yatihi bi ru'yati nafsihi ko kuma yana da dama ya ajiye azumi yayi karamar sallah da ganin watan da ya da kanshi ba wani ya ganin mai ba am la yasumu wa la yufṭiru illa ma nas ko ko ba zai azumin ba ba zai sallah ba face sai tare da jama'an mutane ala salatati aqwal ra'ayoyi guda uku kenan hiya salatu riwayatun an ahmad ce waɗannan riwaya guda uku duka an samu su ga imam ahmad yayi magana akai wani lokaci yace zai aje azumi wani lokaci zai dauki azumi wani lokaci kuma yace a a ba zai aje azumi ba wani lokaci yace a a ya jira yayi tare da jama'an mutane sau ibn taymiya yace ahaduha ɗayan ra'ayoyin anna alaihi an yasuma wa an yuftira sirran in ya ga watan da idanu ne in azumi ne ya ɗauki azumi in sallah ce ya ajiye azumi amma a asirce ba tare da ya shelanta ma kowa ba babu wanda zai san ma cewa wane na azumi ko babu wanda zai san cewa wane ba azumi ya kai ba yau sallah gare shi an fahimta ko wa huwa mazhabu shafi'i mazhabu imamu shafi'i kenan saboda haka malamai waɗanda ke cewa duk wanda ya ga wata ya ajiye sai ajiye wanda zai yi kenan ba wa zai taya zai faɗa ma aboki ne cewa ai na ga wata saboda haka mu ɗauki azumi ko ya zai faɗi ma wani jagoran shi ko kuma yake faɗi wani malamin shi ya ce ai na ga watan azumi kiri-kiri da idanuna saboda ka ashe lanta a ɗauki azumi la shari'a ba ta ba kowa wannan daman ba kwashe sai sarkin musulmi shi ne za a faɗa ma in ya gamsu ya ba da yake lanta a ɗauki azumi amma ba jagoran wata ƙungiya ba ba malamin wasu mutane ba ba a ba shi wannan daban ba shi wanda ya ga watan da kanshi shi ake magana a kai shi zai ajiye azumin imam Muhammad ya ce ya ajiye amma a ɓoye in kuma ɗauka ne ya ɗauki azumin a ɓoye ba tare da ya sanar da kowa ba sannan abu na biyu imam shafi'i mazhabar sa kenan sannan mazhaba ta biyu ce wa tsani ya tumu wala yaftiru illa ma'annas in ya ga watan azumi da kai ne to ya ɗauki azumi amma idan watan sallah ya gane ba zai ajiye azumi ba sai dai ya jira mutane jama'a duk mutane baki daya wa huwa al-mashhur min mazhab Ahmad wa Malik wannan ra'ayi shine yafi shahara ga mazhaban Ahmad da mazhaban Malik wa Abi Hanifa da mazhaban Abi Hanifa sannan ce wa ra'ayi na uku ya sumu ma'anna wa tsiru ma'anna ko da ya ga wata da kai ne kiri-kiri babu shakka amma kuma ganin watan bai tabbata ba zarki musulmi bai karba ba to ba zai azumin ba in sallah ce kuma ba zai ma aji a sirce ba ma illa ma'annan ce sai tare da mutane irin wanga azumin da muke ake cewa azumin sarki musulmi muke ko in mu na sarkin musulmi da to da na sarkin musulmi da na Niger wanne ne eh <laughs> wa ka umurce mu da biyayya da da'a gare shi sarkin musulmi ba umurce mu da yin da'a ga Niger ba ko kuwa saboda haka mai azumin sarkin musulmi ya sai mu da mai azumi wa mai azumin Niger ashe kowa azumin wani na cika yaran ko waɗangana azumin nijar waɗangana azumin sarkin musulmi waɗangana sallan sallan nijar <laughs> ko kuwa <laughs> yawa da tiya ne ko sarkin da magaran ina da sarkin da magara sarkin musulmin nijar ko yayiwa da saboda haka mun ji abin da ibn tamiya yake shine ce wa hadha azharul aqwal wannan ra'ayi na uku cewa kada ya ɗauki azumi in ya gani ma kada ya yi sallah har in ya ga watan ma sai tare da mutane wannan ra'ayin shine mafi ƙarfi mafi rinjaye saboda mu yace da kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam domin ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sawmukum yawma tasumuna ranar ku, ranar da kuke azumin jama'an baki daya wa fidrakum yawma tafsirun sannan ranar sallah ku kuma ranar da kuke sallah baki ɗaya. wa bahakum sannan layyaku kuma yawma tuzahuna ranar da kuke layya baki ɗaya abin da ibnu taymiyyata rahimahullahu ya faɗi kina akan wannan saboda ka hamma mutum ya ɗauki ra'ayin cewa ajiye azumi zai yi kuma shi ya gani fa ba labari ne ya zo mai ba wanda labari ya zo mai shi ba umarce shi ya karɓi labari ga hannun wani ba face sai ga sarkin musulmi amma wanda ya gane shi ke magana a kai to sai ya kasance ya ajiye a sarce da kuma wani abu ya yi sallah kuma har in ma ajiye azumin zai ajiye a sarce ta ga maganar tuwon sallah ba a yi tun da a sarce aka ajiye ba tuwon sallah da ayin tuwon sallah ayin bayyana ke nan ko to ko tuwon sallah ba a yi bale a yi maganar zuwa iri hmm? illa dai ya ajiye azumi ba ke alaikum shi shiga kasar ci abinci ne ko kasar gida bai zama balle wani ya shigo ya ga hina cin abinci saboda haka ya ce ya share baki washe gari a za tuwon sallah a shi a tare da wani ake tare da wani ake eh tare da dashi ake haka ne kuwa illa da ya amfani da wani ra'ayin da ba ra'ayin da kuke bisa gare shi ba to don saɓani abin nan baya da alkhairi to abu na biyu da ibn taymiya yake dangane da bambancin ganin wata gamsuwar sarkin musulmi ga ganin wata da kuma rashin gamsuwar shi yace fa in qila qad yakunu al-imam alladhi furida ilayhi ithbatu al-hilal muqassiran idan an ce to ai shi sarkin musulmi da aka jingina tabbatar da jinjirin wata ga gare shi muqassiran bai ba eh, da abin haƙƙi ko bai kulawa da musulunci kulawan da ya dace bale ya tsaya ya bincike ya faɗi labarin da ya dace liradihi shahadatul udul don ga adillai sun kawo mai shaidan ganin wata amma ya ƙi karɓa to shi wani ne da za a kawo mai cewa an gauta ce ya ƙi karɓa ko ba haka na wasu cewa ba shi awwa tun da an gani ɗauka za a yi ko shi ɗauka ko kashi ɗauka ba haka na ga cewa ba sau in ma da ƙasa ƙasirin yin bilbasu an adalatihim ko da rashin karɓar bai bincike su sosai da sosai ba saboda haka sai ta tabbatar mai cewa ba adalai ba ne saboda rashin kwakwaran binciken da zai yi ba wa in ma radda shahadatahum li'adawatin bainahu wa bainahu ko dama akwai wata azazza tsakanin shi da waɗanga da suka ce kun ga waɗanga saboda haka ko bincike ma bai yi ba ya kore su jimce ku banne an yi karɓa dan mutane dan fahimtar ko au gairi zalik ko ko saboda wani dalili min al daga cikin dalilai allati laysat bi shar'iyya wanda dalilin da ya sa ki karɓan ganin watan nan ba dalili ne na shari'a dalili ne na son rai itimadihi ala qaulil munajjim ko ya dogara ne ga ra'ayin ilimin wani mai taurari malaman falaki ko eh, eh, astronomers kenan ko allazi za'ama annahu la yura wanda zai ce makarkin musulmi yau ko ce ya ga wata ƙarya shi yau ba a ganin wata don kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da dalilai da suke bayarwa ko tau don haka ya faru yaya lamarin zai kasance wace za a yi da lamarin sarkin musulmi a doki azumi ko kuma a yi sallah ko ko a'a tsayawa za a yi ga abin da sarkin musulmi ya tabbatar ko kuma ya kore ƙila ibn taymiya ke to ga jawabi yake ba yasbutu min al-hukmi duk hukuncin da ke tabbata ko kuma ya koru la ya tsalifin hali hali bai canzawa yanayin da ya sa aka tabbatar da hukuncin ko kuma aka kore hukuncin wannan halin bai canzawa bayanan lazini usammu bihi fi ru'yatul hilal ga sha'anin shi wanda ake dogara da shi ko ake koyi da shi wurin tabbatar da ganin wata duk halin da ya tabbatar da ganin wata a ciki ko halin da ya kore ganin wata a ciki duk ɗai ne babu bambanci mujtahidan musibar kana mujtahidi ne ya tabbatar da ganin wata aw muqti'an ko ko mai kuskure ne ya kore ganin wata aw mufridan ko ko sakaci yayi duk dai yanda hali ya kasance duk abin da ya tabbatar ya tabbatar abin da ya kore kuma ya kore shi ne ce fa ku shi sarkin musulmi idza lam yazhar al-hilal idan wata bai tafi bayyana ba wa yashtahir kuma bai shahara ba bi haythu yataharra an-nas fihi sai dai kirdada mutane kai ya zan gani watan bai zamo shahara ba wancan gari an gani wancan gari an gani wancan gari an gani wancan gari an gani to watan bai zan haka ba wasu ɗaiɗaikun mutane ne suka gani ko wani gari guda ne ma aka ce an gani to idan haka nan ne lamarin yake wa kad sabata fi sahihi aka zo masarkin musulmi sai kore yake karba to abin da ya kore ya tabbata in kuma ya karba karban kuma ta tabbata ya ce wa kada sabata fi sahihi ya inganta cikin eh, abin da hadisi sahihi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce qala fil a'imma yayi magana game da limaman mu wato sarakunan mu na musulunci yusalluna lakum suna muku limanci don sarkin musulmi shine limami fa in asabu idan sun yi daidai falakum wa lahum kuna da ladan koyi da su su ma suna da ladan jagorancin da suka yi muku akan daidai din amma wa in akhta'u idan ku suka yi kuskure falakum kula da kulanana wa alaihim kuskure suna can bisa gare su saboda ku abinda kuka gani na wata ne ku zo ku faɗi shi ko an kallafa mai ya bincika idan ya ga cewa ya gamsu ga ganin watan ya karba in kuma bai gamsu ba mai ya raji kama a kai ma alƙali ƙara ne ai dole sai ya yi bincike tare kuma da shaidun kwarara in ya gamsu ya karɓa ya hukunci bisa abin da ya sani in ya kasance kuma ya zama ƙaran banza aka shigar ma yawa watsi da ƙaran ko kuma shaidu ba su gamsar da shi ba ya kore ce waɗanda bai yarda da waɗanda shaidun ba babu wanda zai ce kuma alƙali saboda mai ƙaryarka don ya riga ya kore kuma ta kore so ibn tamiya ce fa uhu kuskuren da sarkin musulmi zai yi wata fariquhu da sakacin da zai yi alaihi lahina can bisa gare shi la alal muslimina babu lahi akan su jama'an musulmi da suka ga wata aka ce ku je ku faɗa ma sarkin musulmi suka zo kuma suka faɗa mai ko suka taho ma ya kore su bai ko saurare ku ba allazina lam yufarridu su ba su yi sakaci ba wala yukhti kuma ba ku kuskure cewa kun gani ba amma ne ba karɓa ba ya za ku saboda haka sai fisahiyar sarkin musulmi shi za a kama da wannan laifi ba jama'a musulmi za a kama da wannan laifi cewa saboda dami ba ku yi azumi ba ko saboda dami ba ku yi sallah ba don ga wanda aka ce bai koyi da shi to saboda haka halin da ake ciki kenan duk yadda lamari ya kasance sahabbai ba su taɓa ganin wata suka je suka faɗi ma wani wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko ba wanda ya taɓa shelar ta ganin wata cikin sahabbai ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam shine ke babu izini a shelar ta don a ɗauki azumi ko kuma ai yi sallah saboda haka duk abin da ya tabbatar ya tabbata duk abin da ya kore kuma ya kori ba mai cewa saboda ne akwai wasu gardaman da suke yi ya ce to yanzu idan farawo ne maka sata ka kama shi red handed ka kayan da alƙali ya bincika ya ce kai wadda sata ba ta tabbata a dokar shari'a ba saboda aka yi kore shari'a sai a za ka yi don allah kama wannan da ya maka sata ka dace mai hannu ka ce don alƙali bai sa abin da yake yi ba sai dai ka ce allah ya isa ko shi kenan to haka nan nan ma ka ce allah ya isa amma wajibi ne kai da da shugaba dan fahimta ko muna bada misali da hadisin Abdullah bin Mas'ud shi da Uthman bin Affan radiyallahu anhum ajma'in dangane da sha'anin sallah Uthman cika sallah yake wurin tahiyya a ƙarshen al'amari ne sai bin Mas'ud shi ko kasaru ya kai saboda haka yana sukan sarkin musulmi saboda me zai kauce ma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ga kasar sunnan da abubakar ya tafi a kai sunnan da umar ya rayu a kai shi ma din da ya zo farko abin nan na khalifancinsa ƙasar yake yi to saboda mai da baya dawo kuma cikawa abdullahi bin mas'ud ya shahara da sahabbai yana kukan sarkin musulmi ga wannan lamarin amma sai aka zo na aikin hajji usman sarkin musulmi shi an jagora hajji an ka zo za a yi sallah abdullahi bin masud ya zo ya bi sarkin musulmi sallah aka cika sallah a zuhur aka cika sallar la'asar jam'i ake yi maimako a yi kasar raka a biyu shi cikawa ya yi duk hudu kuma abdullahi bin masud ya biyayya gare shi aka cika sallah bayan an gama sallah an sallame sai ɗalibai suka isko abdullahi bin mas'ud wani lamarin da ya shike ne wai yawo aka da hankalin mu ko kuwa kana so ka zargin musulmi akan cewa saboda me yake cika sallah alhalin kasar annabi yayi abubakar umar shi ma farko khalifanci ne kasar yayi shi an tashi sallah kuma mun ga tabi shi muna so karin bayani yace al khilafu sharru yace ba wani abu bane ba wani yadda da suka sallar ba ne sai da yanzu na ce in saba mai in ja waga ta mu koma kefe guda ba za mu biyayya gare shi ba na kirkiro sharri ya ce sharri ne kadangare ya samu wurin shiga kenan bango ya tsage ko sai kadangare ya zai samu wurin shiga lokaci idan abdullahi bin mas'udin ya ce shi ba zai cika sallah ba amma duk wanda zai yi kasaru sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar ki toshe bishi ba sai kwashi jama'a ba watakila ma jama'a ta yi masu ma jama'a sarkin musulmi ko <laughs> to ba duk da haka game da lamarin sallah kuma ha shi ma da ya saba manzo sallah da sallan ba amma duk da haka abdullahi bin mas'ud ya ajiye ra'ayi ne ya biya biyayya ga shugabanci saboda kada sharri ya faru a cikin al'ummar musulmi idan sharri ya faru lahin wane ne lahi sarkin musulmi ko abdullahi bin mas'ud lahi abdullahi bin mas'ud ne don shi aka umarta wa sarkin musulmi da'a bisa ga wajibci ba sarkin musulmi aka ce shi wa abdullahi bin mas'ud da'a ba amma kuma ga ilimi kowa ya san wa abdullahi bin mas'ud an fahimta ko kowa sai abdullahi bin mas'ud wani ilimi to duk da dukkan suna da ilimi amma jerin wurin ilimi to ana gabatar da abdullahi bin mas'ud akan usman bin affan wurin alkhairi dukiya kan a to shi a gaba an bai fita ko to saboda haka yadda lamarin yake kenan wajibi ne da'a da biyayya ga sarkin musulmi ra'ayinka kai kadai ajiye shi ke guda imam albani na da kyakkyawan magana A kan wannan matsalar in an diba cikin littafinsa silsilatul hadith sahiha za a gani ana yi fotokofin wurin ma na so in zo da shi sai Allah bai sa na ga inda na ajiye ba Allah samu dace da alkhairi muna da lokaci ko kuwa minti goma na babun ma ja'a idza aqbala al-layl wa adbara an-nahar faqad aftara as-sa'im idza aqbala al-layl idan dare ya bada baya al-iqbal kina wa adbara an-nahar kuma rana yini ko wa adbaran nahar idza aqbala al-layl idan dare ya fara shigowa ya tunkaro kenan sannan yini shi kuwa ya bada baya to fa kada tsara sa'imun mai azumi ya sha ko ya sha ko kashi sha eh <laughs> an hukunta cewa ya riga ya sha حدثنا هارون ابن إسحاق الهمداني صدوق نيور معلم حديث قال حدثنا عبدة بن سليمان فيما ثقة عن هشام بن عروة فيما ثقة عن أبيه عروة بن الزبير فيما ثقة عن عاصم بن عمر عاصم فيما ثقة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل صلى الله عليه وسلم يأتي إذا أقبل الليل إذا دري يتنكار wa adbaran naharu yini ya bada bai wa qabati shamsu kuma rana ta fake ta fadi faqad aftarat kai mai azumi ka sha ruwa saboda haka da an tabbatar da faduwar rana ba sai an ji kiran sallah ba ga wanda ya san faduwar rana sharadin kenan an baka san faduwar rana ba to ka saurari kiran sallah abda ko kamar wani abin wurin sahur ne in ka san hudowa alfijiri kenan, wa kullu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr idan baka san hudowa al-fajr ba inna bilala yunadi bilalin fa kullu washrabu hatta yunadiya ibn umm maktub haka ya koyi fa innahu la yunadi hatta yuqal lahu asbahta asbahta baka san hudowa al-fajr ba to kai koyi da mai kira sallah inda duk baka je kiran sallah ba kuma ka tabbatar da cewa ba a yi kiran sallah ba tukunna ne to wannan kana damar ka cika sha har ma alfijirin ya hudo ne ba ta da laifi ba ba ka maka da laifi kan baka sani ba aka je kai koyi da ladan ko ta lokacin ladan shi aka laifi saboda haka wajibi ne ladan ya sauko do alfijiri da ta faduwar rana in bai da waɗannan ilmukan wallahi kai azakai ne wurin kiran sallah laifuka zai ta ɗauka Mai maimakon lada ko to zunubai zai ta daukan makai ne an fahimta don ibadojin mutane tura sai kai ne ana jira ladan saboda haka rana bai faɗi ba ya kira aka sharuwa ruwa to shi an laifi alfijiri ya hudo bai kira ba aka ci abinci shi an da na wa ƙala <laughs> قال إمام الترمذي وفي الباب أولا بابي عن ابن أبي أوفى أنت حديث عبد الله ابن أبي أوفى وأبي سعيد كما أبي سعيد الخدري قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح تقولنا كنا ذا na da tsayi لسي abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru a bayanin da ne kuma Allah ya fi mini da yayi cikin zukatan masu saurare wa subhanakallahumma wa bihamdika